tun dai da misalin karfe biyu na safiyar asabar dinnan ne dai aka gano motoci na fara rushe sabbin shagunan da aka yi su a filin sukuwa da ke nan kano wanda kuma wannan ya biyo bayan umarnin na gwamnan kano abba kabir yusuf a yanda ya umarnin cewa duk wani guri da aka yi gini mallakin gwamnatin kano da tsohuwar gwamnatin dr abdullahi umar Ganduja ta bayar ko ya kai taba sama sa sai ta rushe shi jerin kantunan da aka yi su sama da guda tamanin a daura da filin sukuwa kafuwar da ke nan Kano a kan titin Rescos. An bayar da shi ne ga wasu shafaffu da mai. To amma watakila a cikin wani salo na cika alkawari gwamnan na Kano tuni ya umarnin rushe shikar. Ko da a jiya Juma'a ma gwamnan na Kano ya ba da umarnin dakatar da duk wani gini da ake yi a sansanin alhazai na jihar Kano da ke Hajj Camp. Bayan da ya kai ziyarar gani da ido. Gwamnan a lokacin ya bayyana cewa na yi takaicin ganin yadda gwamnatin da ta shuɗe ta mayar da sansanin alhazan jihar Kano tamkar wata ganima. a inda ta sayar wa wasu 'yan kuranta da filayen ba tare da tunanin al'ummar Kano abin da za su amfana da shi ba. a Saboda haka na yi umarnin duk masu yin gine-gine a sansanin alhazan da su dakata nan take a yayin da muke ci gaba da ɗaukar matakan ingancin sansanin alhazan. Wannan dai yana zuwa ne washe garin sabon shugaban hukumar jin daɗin alhazan na Kano Lamini Rabi Danbaffa, ya zargi magabacinsa Abba Ɗanbatta da sayarwa da maniyatan kujeru ɗari da 190 na bogi waɗanda ma babu su kwata-kwata. Lamini Ɗanbaffa an jiyo shi ne a lokacin da yake karɓar aiki daga tsohon sakataren hukumar Abba Ɗanbatta. Ya tarar an sayar da kujeru ko guda ɗaya ba ajiye wa hukumar da shugabanninta ba, a inda ya ce a ƙa'idar hukumar ta nakonta ƙasa ta ba da kujeru dubu shida da tamanin da biyu ne, amma da mamaki sai aka sayar da kujeru dubu shida da ɗari biyu da saba'in da uku, a inda ya ce ya yi mamaki kwarai da gaske inda ba ka da abu kuma ka sai da shi. Amma ina son tabbatar da al'ummar jihar Kano cewa ba a ban mun kujera ko kwaya ɗaya ba asali ma kujerun da suka karba daga na hakon sun sai da su gaba ɗaya kuma sun sai da oba maimakon su sai da dubu shida da tamanin da biyu sai suka sai da dubu shida da ɗari biyu da saba'in da uku an samu ƙarin wajen ɗari da casa'in da wani abu aka samu ƙari wanda kaga ba daidai ba ne kuskure ne bai kamata ka sai da abin da ba karshe da shi ba wannan kuskure ne babba daman bara ma sun yi domin sun bar alazai a ƙasa kimanin ɗari bakwai ko ɗari tara na fara aikin nan 1999 2003 na yi 2011 2015 amma ban taɓa karɓar oba na kuɗin kuɗin alhaji ba adadin abin da aka bani ni ina biyayya ga hukumar alzai ta ƙasa bana sai da oba saboda haka kuma duk wanda ya biyo ta wannan hukuma ta mu kwanci hankalinsa a kwance ke yadda ya zo biya ban taɓa barin alhaji kwaya daya a ƙasa ba kai ƙasa mai tsake ba in ga mutum bai je ba sai dai ko rashin lafiya ko rasuwa ko kuma a shi da kansa ne baya so ya je saboda wata yana da wata larura to shi wannan adadin tun da na gani ma kafin ma a ban hannun oba domin da sun sun mun bayani ban ƙasa a guye ba ne ta tuntubar shi shugaban alzai na ƙasa nayi nayi nayi nayi yace in ga ina so ya ga min gaskiya magana kujeru yanzu a kasar nan babu su ma suna biyayya ga hukumar suna biyayya da hukumar alazai ta saudi arabia a da aka ba su dubu casa'in to ita aka akan za su ba za su ce ba za su ce casa'in da kwallo ɗaya ba mutum ɗari da wani abu to ai sai a tambayi shi tsohon sakataren alazai da ya karbi kuɗaɗen shi shi kamata ya biya. ɗan bafa ya ci gaba da cewa ko da a shekarar alif dubu ɗaya da ɗari tara tara da da da casa'in ya fara zuwa hukumar a iya tarihin shugabancinsa a hukumar babu wata shekara da ta taba zuwa aka bar wani alhaji a ƙasa to amma saboda sha'ani irin na cin hanci da rashawa ko da a bara ma sai da shugaban hukumar ya bar alhazai a ƙasa wanda a cewarsa za su yi duk abin da ya kamata wajen kawo ƙarshen wannan lamari.